yanzu da muke magana yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da bakwai ga watan safar ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da daya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasar na sha biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu muslim ibn al-hajjaj sahihu muslim karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'an musulmi ba su manta ba muna ƙarƙashin babin da al'imamu musulmi ya kira shi babul kashfi an ma'ayibi ruwatil hadisi wa naqalatil akhbari wa ma nuqila anil a'immati fi zalika babin da ke bayanin tonan asiri dangane da aibin masu riwaya ta hadisi da waɗanda suke ciro labarai suna ƙararwa da kuma irin maganganun da suka shafi irin wannan tonon asiri waɗanda malaman hadisi aka samo daga gare su wato wannan babin yana da manya-manyan ɓangarori guda biyu ɓangaren farko shine zai fallasa asiri dangane da munanan halaye da munanan aƙidu da mutanen da suke mutanen kirki ne sai dai suna da raunin habba ko kuma suna da matsala wajen idar da karatu duk wannan babu zai fallasa asirin irin su. haka waɗanda suke ba da labarai waɗanda ba hadisai ba da waɗanda ke ba da tarihi da makamantan fatoyi da suke ɗaukowa da malamai wannan babu duk zai tona asirinsu kamar yadda kuma malam in yi haka ta iya yi waka ce a mutane sun rasu kusan shekara ɗari biyu daga zamanin ka kai imamu muslim ko yanzu kusan dubu ɗaya da ɗari biyu daga zamanin mu da muke rayuwa suna ƙarƙashin ƙasa amma ana kiran sunayensa ana ce musu maƙaryata ne ana kiran sunayensa ana cewa waɗannan mutane fasikai ne wannan ba gulma ba ce wannan ba tsegumi ba ne in ka haɗu da su ranar alkiyama za ka iya kare kanka sai imamu musulun yake cewa gaskiyar labari wannan ya sha bamban daga abin da baka kira gulma domin waɗannan mutane ne da suka rinka ɗibo labarai suna yaɗa wa al'ummar musulmi kuma al'umma na kallon su a matsayin malamai ko ɗaliban ilimi suna ɗauka waɗannan mutane ne da suka rinka ɗibo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna raba su wurare wurare ana ɗaukar su ana aiki da su to amma kuma a ƙa'ida ta ilimi ba a karɓar labari daga mutumin banza ko maƙaryaci ko kuma mutumin da baya iya kiyaye labaran da yake ɗaukowa balle ya ƙarar da su daidai a ƙarƙashin haka bayyana aibin waɗannan mutanen ba ainihin tsegumi ba ne ba kuma gulma ba ce ba kuma cin naman su ba ne duk da yake sun mutu sai dai su maganganun nasu ai ba su mutu ba suna nan ana yaɗa maganganun to matuƙar kuwa maganar tasu ana ɗaukar ana aiki da ita to akwai muhimmanci da wajabcin a bayyana cewa amma ka ga wannan maganar da kake aiki da ita to wanda ya bada labarin ta makaryaci ne ko wanda ya bada labarin ta kaji irin kalmomi munana da yake faɗi game da Allah ko kuma mutumin da yake faɗin wannan ruwayar, kaji irin munanan kalmomi da yake game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mishi wannan mutumin kaji yadda yake nuna na madadi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma sha Allah mutumin kirki ne sai dai baya iya rike karatun daidai ko ma sha Allah wannan mutumin kirki ne amma duk abin da ya ruwaito yakan karar da wannan abin da kuskure to kaga ashe in ka fahimci haka za ka gane muhimmancin da yasa al-Imam Muslim yake yin wannan aikin sai imam muslim kuma ya sake kawo dalili da cewa yo ai an samu limaman hadisi daga cikin magabata cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabi'u atba'i tabi'ina sa'o'in su imamu muslim da malaman su su kansa sun ringa bayyana ire-iren waɗannan domin tun daga zamanin sahabbai sahabbai sukan ƙaryata duk mutumin da ya karya a cikin hadisi sukan yi inkari da duk mutumin da bai haddace daidai ba ko ba cikinsu yake shi yasa al'allamatu zarkashi ya rubuta littafi ya sanya mishi al'isaba fi mastabrakatu aishatu ala sahaba yace gandakatar din da aisha ta yi wajen gyare-gyare da ta rinka wa sahabbai har da mahaifinta mahaifinta abubakar ya taɓa ruwaito hadisi sai ta ce allah ya ji ƙanshi mahaifina ne amma ba haka abin yake ba abdullahi dan umar yana ba da fatawar cewa duk matar da za ta yi wankan janaba sai ta tsefe kanta aisha ta ce a idan me ba zai sa su yi talkwabo ba su aske kan kawai a huta in dai har kullum janaba ta kama ta sai ta tsefe kai to ga ko dai ta aske kan gaba daya ko kuma ta bar kan a tsefe in ba haka ba kullum janaba ba ta iya kama ta kowace sa'a janaba ba ta iya kama ta aisha ta ce Allah ya ji dan baban abdulrahman abdullahi dan umar sai ta ce to wallahi ni da annabi mukan yi wankan janaba amma annabi bai taba umarni na ba warware kaina ba sai dai kawai ya ce in ɗibi ruwa kwarfi uku in zuba a kaina in cuccuɗa ya isar mini wankan haila ne ake warware ainihin kitso to kaga yanzu gyara ce wa malami irin wa ina abdullahi dan umar wannan kuskuren da ya yi ba za a shafe kuskuren a ce ainihin a karɓa ba tun da shi babban sahabi ne tun da shi babban malami ne kwatankwacin abubuwan da yanzu in wani babban malami ya yi fatawa kamar abubakar gumi in ka miƙe musamman cikin ahlus sunna ka ce wannan fatawar ba kuskure ba ce sai su kasa gane bambanci tsakanin maƙiyin abubakar gumi da kuma wanda yake masoyin shi ne amma yana bayyana wannan abin ba daidai ba ne sai su ɗauka duk wanda ya ce gumi ya yi kuskure kawai maƙiyin gumi ne kuma maƙiyin sunna ne da haka shi kenan sai ka ga sun koma kai da kanka kuma ka koma ka zama abin zargi ko abin tuhuma ko makamantan haka a'a duk girman mutum duk nagartar shi idan ya faɗi abin da ike ba daidai ba sai a ce shi abin ba daidai ba ne inna ma ana duban kalmomi ne waɗanda suke na ladabi kamar abu hanifa ba a karɓar hadisi a wurin abu hanifa kamar al'imamu hafs wanda yake tsami'i wanda yake da riwayar hafs ba a karɓar riwayar hadisi a wurin shi to yanzu sai ka ce aka karɓi qur'ani a wurin shi ba a karɓi hadisi ba na'am haka abin yake Allah ya mishi bawa qur'ani amma a wajen hadisi bai mishi ba Abu Hanifa Allah ya mishi bawa a cikin ainihin sikiwa amma bai mishi a hadisi ba kowa akwai matsayin shi wannan darasi ne wanda yake da muhimmanci ka fahimce shi saboda alakar karatun littafin da za a zo a yi don kamar yadda nake ta faɗe jama'a har yau fa ba a fara tsantsar karatun littafin ba duk waɗannan abubuwan da muke karantawa shimfiɗa ce da sharar fage wadda imamu musulmi kuma saboda girmanta da yawanta da girman wannan babin domin wannan babin da muke karantawa fi kowane babu girma a cikin ainihin mukaddima malamai in sun ciro hadisi ko asari ko fatawa daga muqaddimar suna bambancewa daga abin da imamu muslim ya ruwaito a cikin sumbil kitab wato a cikin asalin littafin sai su ce rawahu muslim fil muqaddima muslim ya ruwaito wannan a cikin muqaddima domin sharaɗin da imamu muslim yake kullawa baya ainihin wato tsananta shi ma a cikin muqaddimar yakan yi sassauci kenan ashe in ka fahimta wannan muqaddima da muke karantawa imam muslim yana karantar da mu ne yana wayar mana da kai ne dangane da cewa kar a zo a ji a can gaba yana riwayar hadisai in ya zo wani wuri kuma yana cewa wada makaryaci ne a ce a mutum ya mutu amma kana karyata shi wana mutumin banza ne a ce a wane mutumin kirki ne amma ba za a karɓi riwayar shi ba saboda yana da mantuwa saboda yana da gafala saboda yana da sakarci shine imam muslim ya kulla babi yake ta tona asirin ire-iren waɗannan mutane tun a farko kuma yake kawo dalilai cewa an sabo haka daga limaman musulunci ba don haka ma kuntu bid'an min ar ma'ana ba shi ne ya fara yin wannan ba daga cikin ainihin malamai magabatan shi daga cikin malamai duk suna aikata haka sannan in ka tafi kana karanta manya-manyan littattafan duniya da aka da aka rubuta irin su littafin ainihin tahzibul kamal da littafin aljar'u wa ta'dil da littafin mizanul i'tidal da littafin lisanul mizan da makamantan littattafai ire-iren waɗannan duk gaba ɗayansu sun ainihin naƙalto ire-iren waɗannan maganganu da waɗannan fatoyi ta ainihin makamantansu a ƙarƙashin wannan jama'a za mu ainihin ɗauki tsawon lokaci ana ta tantance wannan matsala domin a tabbatar da cewa an yi abin da yake wajibi ya rage ga waɗanda za su taho wannan makaranta domin bibiyar karatun sahihu muslim daga baya babbar shawarar da za mu ba su a lokacin ita ce su yi ainihin ƙoƙari su ainihin wato mallaki waɗannan kasusuwa ba don komai ba don su ji ire-iren waɗannan karatuttuka domin in ba haka ba matuƙar baka koyi karatun muƙaddimar wannan littafin ba ina tabbatar maka da cewa kyakkyawar fahimta ga asalin littafin sahihu muslim za ta yi wuya gare ka shi yasa muka tsaya muke ɗaukar maganganun ɗaya bayan ɗaya muke ainihin karanta su muna fassarawa muna sharhin su sai ga wani lokacin asari ƙwaya ɗaya za a karanta wani lokacin biyu za a karanta amma a tsaya a dandaki matsalar da kyau domin ranar da za a zo kan wani abu da ya shafi irin wannan wanda ka sani kar ka ɗauka cewa to yaya kuma irin wannan abu yaya kamar wani za a ce kaza yaya ba a ce kaza a'a sai a ce wannan wani abu ne wanda yake an riga an gabatar da shi Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu tashi inda yake na qutaybah Sa'idin, Haddasa na Jaririn, an mughira عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذابا الإمام مسلم يتي يا كربوانا حديثي دقمال بن شميسونا قتيبة بن سعيد ibnu jamil yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman imamu muslim da muka gabatar a baya yana ɗaya daga cikin malaman da turmizi ma ya karatu wurinsu bukhari ma ya karatu a wurinsu da manya-manyan dai malamai na musulunci sun yi karatu a wurin kutaibatu dan sa'id su al'imamin nasa'i su al'imamin abu dawuda duk sun koyi karatu a wurin shi shi ko ya ce ya samo ainihin wato wannan hadisi daga malamin shi mai suna jarir wato jariru dan abdulhamid abbabbi abu abdullahi arrazi asalin shi ainihin alkali ne ya taso ainihin a ƙasar kufa ya kuma taɓa zama a garin rai ina fata an gani yace ya samu wannan hadisi daga ainihin nashi malamin an mughira daga malamin shi ainihin wato mughiratu anan abin da yake nufi da mughira kullum in ana karatun hadisi sai a rinka tsaya da kyau ana fahimtar yadda abubuwa suke anan ba mughira dan shu'uba ba domin galibin ɗaliban hadisi da zarar an ambaci suna sai su koma zuwa ga sunan da yake shine ya fi shahara gare su kawai sai su ɗauka cewa ai ainihin wannan suna Shi ne wanda aka fi sani din a wannan sunan shi mugira ibn muqsim abbabbi shi ma mutumin kufa ne ina fata an gane mun sha karanta shi a can baya a cikin isnadi an sha'abi daga babban malami al-imam sha'abi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sha'abi sunan shi Amir ibn sharhabi ibn Abd yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi shi kan shi da kasur gudun dan shi'a ne daga baya kuma ya bar shi'ar ya dawo ainihin zuwa ga sunna don haka ya san yan shi'a da kyau don haka na daga cikin abin da yake faɗi sai ya ce haddasani al-haris al-a'war haris al awar haris al wato haris mai ido ɗaya ya ainihin alhamdani mutumin garin hamdana ya taɓa karantar da ni hadisi wa kana kazzaban sai dai kuma ya kasance maƙaryaci ne to a nan za mu tattauna me yasa a halin ya san cewa makaryaci ne kuma ya je karanci hadisi a wurin shi za mu zo za mu ainihin wato tattauna wannan insha Allahu ta'ala amma dai shi wannan ainihin wato haris din ya kamata mu zo mu yi magana dangane da shi shine ainihin al-haris dan abdullahi al-a'war al-hamdani al-kharifi abu zuhair al-kufi kaji cikakken sunan shi wani lokacin sukan ce mishi al-haris dan ubaidillah al-huti ina fata an gani ya ruwaci hadisi daga aliyu da ibn mas'ud da zaid dan sabit da kuma wasu cikin ainihin sahabbai sha'abi ya yi riwayar hadisi a wurin shi hakanan al-imam abu ishaq as-sabi'i hakanan abul bakhtari at-ta'i haka ata ibn abi rabah da abdullahi dan murra da wasu ainihin mutane dai gashi nan kamar yadda ka ji imamu sha'abi ya yi karatu a wurin shi amma sai kuma ya ce mutum ne mai rauni to kamar yadda nace za mu zo mu tattauna menene sirrin wato mutum ne makaryaci menene sirrin ka san cewa wani makaryaci ne kuma ka je kai karatu a wurin shi za mu fayyace mas'ala a yau insha Allah ta'ala amma kaɗan cikin abubuwan da malaman hadisi suka faɗi a kan shi al-imam Barakutuni cewa ya al-Haris ba'ifun yace Haris mutum ne mai rauni al-imam ibnu Adiy al-Jurjani kuwa cewa ya ammatu ma yarwihi zairu mahfuz baki ɗayan abubuwan da harisu yake ruwaitowa ba abubuwa ne waɗanda ya haddace su daidai ba wa qala ibn hibban al-imam ibn hibban yace kana al-harisu ghaliyan fi tashayyu shi wannan haris ya kasance yayi nisa yayi zurfi a cikin shi'anci wahiyan fil hadith sannan kuma yana da matukar rauni ainihin a cikin hadisi mata sanata 65 وكذا ذكر وفاته إسحاق القراب في تاريخه أرس هجرانا دا شكرة تقليشد أواتو هجرانا دا ستين دا بيار كنجي براني دنغني دا أينهم واتو شي حارس دنكين نافاتا أنغاني تو الإمام الله ابن حجر الأسقلاني يفدي أتكل لتاف تقريب التهذيب يتي كذبه الشعب في رأيه الإمام الشعب يا كريتاشي نجمد رأيه ينشي يا كما تكو قادي wato game da aƙidar shi ne yake faɗin maganganu na ƙarya amma ba wai a cikin riwaya ba akwai bambanci a nan aƙida da yake ƙudurcewa ta shi'anci to yana faɗin abubuwa waɗanda yake kai da jin su kasan cewa wannan ƙarya ne ba za a ce daga aliyu ba ne wannan ƙarya ne ba daga ahalul baiti ba ne to irin ƙaryar da yake kenan amma ƙaryar shi ba wai asali a cikin hadisi ba ce wa rumiya birrafdi kuma an jefe shi da shi'anci wa fi hadisihi da'af a cikin hadisin shi akwai rauni ina fata an gane shine malam muhammad ali adam yake cewa bayyana فتبين بهذا أن تكذيب sai ya bayyana da waɗannan bayanai cewa ashe ƙaryata wannan mutum da sha'abi ya yi to yana karyata shi ne game da irin ra'ayin da yake ƙudurcewa la fi riwayatihi ba wai a cikin riwayar shi ba wa riwayatuhu fiha aidan da'af ko da yake ita ma riwaya tashi har wayo akwai rauni a cikin ta fatabassar bil insaf Na ga sai ka natsu ka yi magana a cikin adalci da basira kar kawai ka ji daga an ce maka dan shi'a ne shikenan wato danganta mutum zuwa ga wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin da ke dangantuwa zuwa ga musulunci asali ba shine aibi a wurin malaman hadisi ba za su koma ne su dubi a cikin ƙungiyar yaya ike game da aƙidojin ƙungiyar don wani yana nan yana danganta kan shi yana cewa shi ɗan shi'a ne ko shi kabari ne ko shi khawariji ne amma aƙidojin da suke ƙudurcewa da maganganun da suke furtawa shi kan shi bai yarda da su ba baka da hanyar da ka hukunta shi da abin da ake hukunta mai irin wannan aƙidar dama an fahimci wannan da kyau don haka cewa mutum shi'i ba asalin shi ne ba amma in ka sun ce rafidi to wannan ya tabbata yana zagin sahabbai in ka ji sun ce huwa ramin fit tashayyu'i yana zakewa yana wuce iyaka a shi'anci to yana yin munanan kalmomi ne da maganganu dangane da sayyidina ali da makamantansu dan haka ku rinka kiyayewa shine malam yake cewa wala ta tahawwar bil i'tisaf karka ainihin wato rudu da zafin kai kada kawai zafin kan saboda kai ahli sunna ne shi kuma an ce mishi dan shi'a kawai shi kenan ka ce sam bai halatta kaza kaza ko kuma kaza kaza sai an tsaya an kafa bincike tukuna shi yasa riwaya a wurin yan bid'a da ake cewa al'amari ne wanda yake dole sai an tsaya an tace an tantance yaya nau'in bid'ar take sannan yaya ike dangane da kira da yadawa da kuma riwayoyi abubuwan da suke goyon bayan bid'ar mun tattauna waɗannan a baya in ba a manta ba amma dai shi wannan haris yana ɗaya daga cikin mutanen da yake suna da bakar aƙida da muguwar aƙida game da rafibanci da shi'anci sannan kuma akwai rauni ainihin a cikin riwayar shi ina fata an gani za mu tattauna wannan ɗin insha Allahu ta'ala kamar yadda ainihin ne mana alƙawari al-imam ya sake cewa na abu amirin عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين har wa yau mughira in sake cewa sami'tu sha'bi naji malami na al-imam sha'bi ya kulu yana cewa haddathani al-haris al-a'war haris awar haris al awar ya bani hadisi wa yashhadu sai shi mugira ice malan sha'abi ya faɗi haka fa a halin yana shaida annahu ahadul kazibina shi ɗin wannan malami na shi harisul awar ɗaya daga cikin maƙaryata ne ina fatan ku fahimci maganar da kyau mugira yake cewa sami'tu sha'abiyya na ji sha'abi ya kulu yana cewa haddasanil al-haris al-a'war haris al haris al ya bani hadisi sai shi mugira ya ce wa huwa a halin shi sha'abi ya shahadu yana shaida da cewa annahu ahadul kazibina shi harisul a'awar din ɗaya daga cikin makaryata ne amma tare da haka kuma ya karbi hadisi a wurin shi domin a can baya mun ji ya ce wa kana kazzaban ko ya kasance ainihin makaryaci ne to me yasa kamar yadda ainihin na gaya mana cewa ko kuma kamar yadda na fara mana ishara cewa menene yasa a halin ya san cewa makaryaci ne kuma ya karɓo hadisi a wurin shi shine nake so zan karanto mana daga alqadi iyal a cikin sharhin shi na sahihu muslim ikmalul mu'lim bi sharhi sahihi muslim wanda nake ta mana ishara kuma yana ɗaya daga cikin tafan da muka ce insha Allah idan bukata ta kama zamanin mu rinka tattaunawa daga abubuwan da shi malamin yake faɗi malamin ya ainihin faɗi wannan magana a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in zuwa ɗari da arba'in da ɗaya a cikin wannan littafi nashi mai suna ikmalul mu'lim ga maganar ya ce inna ma haddasa haula a'imma an misli ha'ula'i ma'a itirafihim bi kadhibihim wa sami'u minhum ma'a ilmihim bi jar'a li wujuhin abinda ya yasa waɗannan irin malaman hadisi irin su sha'abi ba shi sun san waɗannan malamai maƙaryata ne amma suka je suke yi riwaya a su sun san rashin mutuncinsu dalilai ne masu dama kamar haka minha an ya'lamu suwar hadisihim suna yin haka ne don su san yadda sura hadisan take ba zai tsaya kawai ya ji ana cewa wane kaza ne shi ma ya je yana faɗe ba kamar yadda jiya na faɗa mana yadda malaman hadisi suke aikinsu suna zuwa ne da kansu su yi abin da bature yake kira field research wato da kansu za su je su yi bincike ba wai za su jira ne kawai an je wa'azin ƙasa ne ko kuma wani ya faɗa a kasar shi ma ya tashi ya yi malanta da malantar wani ba a malamin hadisi ma'ana yana yin ƙwanshi ne da zakara abu ne zai je ya jiyo shi ya gano na haka in yayi yana ƙararwa zai ƙarar ne da dukkanin tabbas don haka da wahala in dai ya cika malamin hadisi ya faɗa daga baya kuma ka samu cewa magana ƙarya ce amma tun da mutum ne za a iya samun kuskure amma dai ya ƙirƙiri ƙarya ko kuma ya zama magana jimillar ta ƙarya ce sakamakon kawai ya zauna ne ya yi tebur research wato akan tebur kawai ya tsaya ya bincika bai je inda aka yi abin ba malaman hadisi ba sa yin wannan to Allah ne ya rayar da mutane suke rayuwa a cikin wasu ƙasashe waɗanda asali ba a san bambanci tsakanin malaman hadisi da waɗanda suke kuma 'yan harbatumati ba saboda haka tun da galibi an saba da 'yan mati ne to duk abin da wani malamin hadisi zai faɗi yadda ake ganin wancan ba kima haka ba a iya kimanta al'amaru. shisa alherin Allah ya kai wa malaman hadisi a ƙasar nan da suka yi ta bayyana duk waɗannan rigingimu cewa ga bala'i ya tunkaro Najeriya ai marmaza a ɗauki mataki in ba haka ba in ta zo ta rikice gashi gashi gashi gashi gashi gashi amma sai aka yi watsi da maganganu Malam Ja'far Mahmud Adam fiye da shekara bakwai ko takwas da ta gabata yake cewa fitina ce ta taso ba cewa muke a kama wani a kulle ko a kama wani a kashe ko a daki wani ba amma a ɗaukar mata matakin da za a iya kashe ta da galan guda na ruwa kar ta zo ta faru faruwar da yake za a yi ta amfani da tankunan ruwa a zo a kasa kashe ta Allahu akbar wannan maganar kawai dalili ce akan firasatul mu'min wa ilmuhu wa imanuhu wa taqwahu abubuwan da ya faɗa ga sunan ana ta kashewa da tankunan ruwa ruwa na haƙiƙa ana kashewa da tankunan digirori da kuɗaɗe da shawarwari duk yadda za a yi an kasa kashe wutar har yanzu gobe ma wani malamin hadisi ya sake faɗi aka ƙi haka abin zai ta faruwa shine walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka kuntum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula annabi yusuf ya zo ya ta wa'azi a bar kaza a yi kaza a bar kaza sai ana shakkar a ah, ya zai faɗi kaza ya yake cewa kaza ne sai aka ƙi lura aka ƙi ba da muhimmanci sai da kuma al'amari ya zo yusuf ya wuce daga baya abubuwan duk da ya faɗa sai suka yi ta faruwa sai kuma aka rinka cewa o oh, ashe yusuf gaskiya yake faɗi to da wahala a sake samun kuma wani mai gaskiya irin wannan haka al'amarin mutane yake ma'ana kullum mutane sun fi son fargajjaji kullum mutane sun fi son mai fire brigade approach sai ka ce mutane a fito a yi abu karfe bakwai ba za su fito ba sai karfe biyu na rana in kuma aka zo da an fara sai a ce magariba ta yi me yasa magariba ba za ta yi ba ko kun fahimta jama'a saboda haka a ƙashin gaskiya saboda Allah malaman hadisi sukan je su koyi karatu a wurin waɗannan maƙaryata ne da 'yan bid'a don su gane wa kansu yadda in ya tashi zai ba da labari ya ce kun ga wani eh to kaza ne to idan ya ce ka ne din nan kar ka ɗauka cewa kamar yadda za ka ji ne a wurin wani mashasha yana faɗi a'a yana faɗan abin da ya gani ne ya mu'amalanci abin ya tabbatar haka ne don haka duk inda ka je ka dawo sai ka ga abin haka ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sa'an nan sai kuma malam yake cewa wa durubi riwayatihim malaman hadisi sukan ainihin je su ruwaito hadisai ne don su zo su gwada sai su gane irin nau'ukan riwayoyin waɗannan mutane li'alla ya'ti bi majhulin aw mudallis fa yubaddilu isma dha'if wa yaj'ala makanahu qawiyan bi riwayatihi al-labs fa ya'lamu al-muhaqqiq laha al-'arif biha anna makhrajaha min dhalika at-tariq sannan na daga cikin dalilan yin haka ya ruwaito daga wurin wani ya san cewa to wannan hadisin ashe daga wurin wani yake eh to daga baya ko da wani sakar ya je ya ɗauki wani mai ƙarfi ya sa a wannan wuri sai wancan malamin hadisi ya ce a a wannan hadisin ruwaya haris al'awar ce ya aka sai ce ni da kaina na je na ruwaito a wurin shi wannan da ka sa ba shi bane ba shi ya ruwaito hadisin ba haka abin yake sai ka ce a ce ba haka abin yake ba ni na je tushen maganin ko kun fahimta jama'a saboda haka hatta zuwa da suke karatu wurin waɗannan 'yan bid'a da maƙaryata neman ilimi ne amma ba ilimin da ke tattare da waɗannan ba sai dai ilimi ne suke ƙoƙarin su bincika domin su iya tacewa su iya tantancewa shi yasa ajiyar din nake cewa don haka za ka iya ganin ɗan jarida wata rana a masallacin juma'a amma ba musulmi ba ne shi ɗan jarida to kada daga ka gan shi da kyamarorin shi da rediyo ka ce af wani ai musulmi ne mun ganshi a masallacin juma'a a rahoto ya je ɗaukowa haka za ka iya ganin ɗan jarida a ranar kirsimeti a coci a halin sunan shi abdullahi ibrahim sai ka ce me ya faru ya zama kafiri ne a'a ya je ɗauko rahoto ne to haka malaman hadisi za ka iya ganin malamin hadisi ko a ina to kar ka sake kai tuhuma bi mujarradin kaga malamin hadisi a masallaci kaza a makaranta kaza ka gan shi tare da wane ka gan shi kaza a'a aiki yake yi kuma kai karka kabbara cewa to ai kamar yadda yake hadari kai kai mu'amala da wani shi ma hadari ne shi ba hadari bane shi ya riga ya gogu kai kuwa baka gogu ba to kuma kar kai wa kanka danyen hukunci cewa ai tunda shi musulmi ne kai ma musulmi ne ya je wuri ba kai ma zaka iya zuwa a'a an fahimta jama'a duk inda dan sama jannatin ya je shi kenan tun da shi mutum ne kai ma mutum ne zaka iya zuwa kenan amma mutum ne da wani ilimi da wani bambanci ko haka shi ma malamin hadisi mutum ne dan uwanka amma yana da ilimi da wani bambanci don haka ba inda ka gan kai ma zaka iya zuwa ba abin da ka ga yana karantawa ba lallai ne kai ka iya karantawa ka fita lafiya ba ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka فلا ينخدع بتلبيس بتلبيس ملبس بها وبهذا احتج ابن معين في روايته صحيفة معمر عن أبان يتي دوانا لأينهم واتو ابن معين يأينهم واتو كف حجة أوجه الرواية شد أينهم صحيفة معمر دقابان والثاني أن يكون الرجل إنما ترك لأجل غلطه وسوء حفظه أو يكون ممن أكثر فأصاب وأخطأ فتروى أحاديثه والحفاظ يعرفون وهمه وغلطه وما وافق فيه الأثبات وما خالفهم فيه فيدعون تخليطه ويستظهرون حديثه لموافقة غيره وبهذا احتج الثوري حين نهى عن الكلب فقيل له أنت تروي عنه قال أنا أعلم صدقه من كذبه هذا ما قائل أبن مكيفني daga cikin malaman hadisi akwai waɗanda sai su je suna ruwaito hadisai a wurin waɗannan maƙaryata ko mashirmanta don suna ƙoƙarin tattara riwayoyin ne sai su gane wacce riwaya ce daidai wacce ce ainihin ba daidai ba a ƙarƙashin haka har al'imamu sauri ya hana a yi riwaya daga wurin wani mai riwayar hadisi mai suna alkalbi sai aka ce da shi a ka hana a yi riwaya daga gare shi kuma kai kana yi sai ce a to aini na san inda gaskiyar shi take da inda ƙarya shi take kai ko baka sani ba kun shi ne magana dole ne kullum kai ka rinka aje kanka a matsayin da ba matsayin ka da shi malamin ba ka gan shi ya ɗauki wani littafi na yan bid'a yana karantawa an fahimta jama'a Kar ka ce a to tun da hawa na yana karatun babu ni ma barin ɗauka a kai ka bi da ƙur'anin tukuna ka ce tun da har na ga cewa wane yana ainihin shiga website na kaza yana ɗibo kaza ni ma bari in shiga a'a wannan yana daga cikin abin da yake damun 'yan zamani sai suke ɗaukar kawai karatu ko da'awa da digiri ce ko da certificate ko kuma da iya magana saboda haka sai sukan saka kansa a cikin abubuwan da suke jin malamai na shiga to shi da ya shiga sai rudani ya faru me yasa wai saboda ya ɗauki kanshi matsayin shi ɗaya kamar yadda nake gaya muku jiya ya ɗauki kanshi matsayin shi ɗaya da bin bas ya ɗauki kanshi matsayin shi ɗaya da abubakar gumi ya ɗauki kanshi matsayin shi ɗaya da kaza to daga zarar ɗaukar kanshi matsayi ɗaya da waɗanda ba matsayin su ɗaya ba to sai ya saka shi a cikin babbar fitina fitinar da zai shiga ita ce irin wannan amma kaga wannan sai ya fito ya magana algafa ta malam ka ce mu daina karban hadisi daga wurin kalbi amma kuma kai gashi kana karɓe. to ya ce ai ba matsala ne in ya yi ƙarya na sani in ya yi gaskiya na sani kai ku baka iya tantancewa don haka ka bari kawai na fata an gane sai ya ce wa hum la yarawna shay'an minha lil hujja la yarawna shay'an minha lil hujjati biha malaman hadisi ba suna ruwaito waɗannan hadisan bane daga wurin waɗannan don su zo su yi hujja da su kun fahimta jama'a suna aiki ne na tacewa da tantance menene ake ciki wal amal bi muqtabaha ba kuma suna zuwa su koyo ne don su aiki da abubuwan da waɗannan ruwayoyin suke faɗi ba to kaga wannan fa'ida da alqadi iyal ya kawo mana fa'ida ce wanda ya kamata duk wani ɗalibi ya natsu da kyau a kanta sai ka gwada iliminka ya kai ilimin su Husaini Mabera yadda za ka iya zama ka yi muƙabala da manya-manyan fastoci da kiristoci eh iliminka ya kai to sai ka je iliminka bai kai ba sai wani kirista ya zo ya ce maka zai muƙabala da kai sai ka ce mishi a'a ka ji tsoron sai ka ce ka ji ya fi ko an fahimta amma sai ga ustazu sai ya ɗauka a ya shi yana da digiri a business administration ya iya turanci kiristoci sun zo sun ce mishi a zo za a yi mukabala ranar kaza wai sai je nemo aran babu ya zo ya ta nazari ai shi wallahi tun da ya iya turanci a'a amma ba fagen ka bane kowane dandali yana da waɗanda ke zaman hirar shi kowane ilimi yana da gogaggu a fagen idan ba fagen ka bane bi mujarradin kana da digiri a business administration ko a english language ko ka iya kaza ka iya kaza maganar ita ce kana da ilimi akan comparative tsakanin addinin musulunci da christianity ba ka da shi to karkai karkai to in kai haka sai ka zauna lafiya amma sai ka ga a ofis sai ka ga ma'aikatan gwamnati musulmi sai ka ji yana tsogalar kirista shi kirista mai yiwa multazimi ne kullum za a gan shi da babul ɗin shi a ofis yana nazari shi kuma wannan musulmin in ka tambaye shi yau shekarar ka nawa baka ɗauki qur'ani ka koya ba yau shekarar ka nawa baka je wurin wa'azi ba to amma sai ka je yana son ya tsogalo shi da magana da ya tsogalo shi da magana in ya zo jefa mishi wata kalma sai kuma ya rikice sai ce ah, kaga arma banza kake cewa kaza a'a har ba zagi bane kai ba zagin kai ba kai ne yanzu kai zagi kaga wautar ka ta bayyana kuma wannan wautar wai kai sai ka ce you are an ambassador of islam wai kai wakili ne na musulunci wai kana magana ne da muryar musulunci ko ɗaya zangayinka ne kai saboda haka jama'a kowa ya san matsayin shi ilimi yana da malaman shi kuma kowane fage ake magana in kasancewa you are not an expert in that field never you allow yourself to be endowed into it kar ka taɓa yadda ka je ka kutsa kanka a fagen da ba naka ba in ba haka ba za ka haifar wa da musulunci abin kunya ku kiyaye wannan da kyau jama'a don haka kowane malami ya girmama kanshi kuma ya girmama ilimi kuma ya girmama duk wani da Allah ya mishi fage a wannan fagen wani ne ne ka da mukabala akan abin da baka sani ba ko da ka ce mishi baka sani baka kamar da magabata ko kuma ka gayyato mishi wanda ya sani yanzu sai su zauna sai ka koma gefe guda ka zama ɗan kallo ba abu ne mai sauƙi dan kaga an zo muƙabala da kirista kaji wani yana cewa a duba genesis 3:13 a duba john 13:13 a duba kaza 16:14 a duba kaza sai kai ma ka ɗauka amma na san wannan wautar hatta ustazai suna yin ta yanzu sai kaga kawai wani ya ci sa albani suna cewa a duba cikin sahihul bukhari a duba tirmidhi a duba nasa'i a duba ibn maja shi ma wanda ya zo sai ɗauka kalma ce mai sauki kawai faɗe ake yi shi ma sai ta faɗe sai wani ya zo ya ce mishi da Allah ranar naji kana cewa hadisi na a tirmidhi a tirmidhi sai ce yawa ya taɓa ganin turmijin ba ba ka taɓa gani ba amma haka ke shaida da shi su ya kamata mutane wallahi tallahi jama'a yana ɗaya daga cikin waɗannan maganganun na ɗaya daga cikin abin da ya kawo ruɗanin addini a najeriya shine abin da ba ka da ilimi a kai yanzu comparative abin da mutane suka ɗauka a takin kiristoci ake ba attack ba ne a yau a wa'azina da zan gabatar za ka ji yadda ake comparative annabi sallallahu alaihi shi shine mutumin farko da ya fara comparative a musulunci da kiristoci nasara na jira labarin ya je musu larabawa ne su ta dari da makamantansu labari ya je musu cewa ga wani mutum ya zo ce Allah ya aiko shi Ba abin da yake cewa game da annabi Isa ba abin da yake cewa game da Maryam ba abin da yake cewa game da aqidar taslis cewa trinity of god sai suka yi gayya wajen mutum ɗari biyu suka taho da zo suka ce sun zo ne su tattauna da shi kuma dukkan su kasawusa ne dukkanin su fastoci ne da reverend fathers ba wai yan kwaya bane kawai da yan matan zumunta kowanne malami ne in wannan ya gaza wannan ya karba in wannan ya gaza wannan ya jeho nan wannan ya jeho annabi ya zo aka marhabance su aka zaunar da su a masallaci a dafa musu abinci su ci su sha a shirya musu wurin kwana ya waye a ce to ku matso a zo a tattauna a tattauna a tattauna a tattauna a gama tattaunawa kaf ba wanda ya ce an zage shi saboda annabi bai zage su za a tattauna ne mun ji labarin ka ce kaza da gaske ne ka faɗi sai ce eh haka Allah ya faɗi to ai kuma a wuri kaza fa kaza mun ji kaza aka gama kaf ba wanda ya musulunta ba a tashi an jajjefe su a ce yan iska mun dafa muku shinkafa buhu biyar kun cinye ba wanda ya musulunta a'a ba haka ake musulunci ba da za su tafi sai da aka raka su aka kai su mafi nisan wuri kamar yadda Allah ya ce wa in ahadun minal mushriki istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu idan wani kirista wani reverend fafa wani wanda ba musulmi ba ya ce yana so ya ji wa'azinku ya ji karatunku sai a ce bismillah zo aji mai kujera ya zauna yaji in ya gama ji a raka shi har inda zai samu aminci don kada wani ya wulakanta shi cewa kafirin banza kafirin ka ba haka Allah ya ce ba lallai ya musulunta a lokacin ba haka ake yi ma ka ga yau da dama matasa waɗanda kawai suna jin kasusuwa ne malamai suna wa'azi akan comparative shi sai ɗauka wai in ana wa'azi ana quotation na bible wai cin mutuncin su ne ake zagin su ne ake gaya musu bakan magana ake a'a ana kiran su ne zuwa ga addini domin su gane ilimin addinin musulunci shine authentic shine information with granularity shine labarai su ne bayanai waɗanda ke da nagarta su ne bayanan da suke da accuracy keke da keken su daidai ne ba ana so a nuna mishi cewa ainihin wato shi jahili ne shi kaza a'a ba kyare shi ake ba kiran shi ake shi yasa maganganun daga nesa sai su ainihin matso da shi sai ya taho kusa amma in ya fahimci cewa farmaki ake kai mai daga nesa ta nake nisa zai ƙara yi ba zai matso kusa ba na fata an gane jama'a an fahimci wannan da kyau ko to sakamakon wannan jama'a gaskiya babban kalubale ne akan matasa idan har ba ka da ilimi akan kaza sai ka ji wani kuma wannan ilimin ya mai da shi kamar wasa kar ka ɗauka dan kaji yana ɗaukan shi kamar wasa sai ka ɗauka kai ma abin zai zama maka kamar wasa kuma yadda za ka ji manyan masu kuɗi yana cewa ya ba da miliyan kaza ya ba da zakar dubu ɗari kaza ya biya wa alhazai kaza kujeru ya sai wana mota ya ba wana gida wannan abu ne mai sauki da za ka iya tara mutanen anguwar ku kai ma kana ta yi ana shi maka albarka zai yiwu to ba ka son shin albarka ne kana so amma to me yasa ba za ka ɗan yi ba ka ɗan tara mutanen anguwar ku ka ce baba eh da kai za a je hajji eh, a aika wa matan gidan nan guda goma cewa mun biya musu kujera zama sai a ce ka zama hukacin ba zama hukacin ko ba haka ba shine abin da mutane suke kuma a fagen addini Allah madaukakin sarki kiyaye saboda jama'a ina fatan kun ji daga cikin dalilan da yasa malaman hadisi sukan je takanas su yi riwaya wurin waɗannan maƙaryata da 'yan bid'a domin su ji su gani a wurinsu قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قال ألقما قرأت القرآن في سنتين alkama almajirin abdullahi ɗan mas'udin ne yana ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai shi alkama ya ce na karance alƙur'ani na sauke shi a cikin shekara biyu faƙal harisu sai alharisul a'awar ɗincan wanda aka faɗi a ɗazu maƙaryacin nan wannan mai aƙida ta rafibanci sai ya ce alƙur'anu hayyin ƙur'ani ai mai sauƙi ne alwahayu ashad wahayi ya fi shi tsanani kai sai ka ce a me bambanci a wurin a menene bambanci tsakanin alƙur'ani da wahayi akwai bambanci a wurin in shi a wannan karatun yau zai bayyana maka insha Allah ta'ala ina fata an gani alkama yana cewa shekara biyu na bi na haddace na sauke qur'ani sai shi haris ya ce a ah, qur'ani mai sauki ne ai wahayi ya fi shi tsanani baka je zai zo ya bayyana a cikin wannan riwaya ta gaba ya ce maka ainihin ai shi a cikin shekaru ainihin wato uku shi kuma ya sauke wahayi to anan ne sai a binciki menene bambanci tsakanin ainihin alkur'ani da wahayi bari karanta mana riwaya gaba sannan sai mu tattauna yace wa haddathani hajjaj ibn sha'ir haddathana ahmad ya'ni ibn yunus haddathana za'ida an al-a'mash an ibrahima an al-harith qala ibrahim an-nakhai yace al-harith al-a'war yace ta'allamtu al-qur'ana fi 30 fi 3 sinin na ainihin wato koyi qur'ani a cikin shekaru uku wal wahaya fi sanataini wahayi kuwa a cikin shekara biyu aw qala ko ku ce waye wa eh, alwahaya fi salasi sinin na koyi wahayi a cikin shekara uku wal qur'ana fi sanataini qur'ani kuwa a cikin shekaru biyu na ainihin koyi. shi na fata an gani ga waɗanda suke bibiyar karatun ba ku manta ba a karatun da ya gabata na ce muku hajjaj ibn sha'ir malamin imamu muslim din asalin sunan shi hajjaj ibn yusuf na fata an gani hajjaj Ibnu yusuf Ibnu hajjaj Asakafi sunan shi yayi daidai da hajjaji ibn yusuf Asakafi saqafi wancan da ake danganta kama karya da sauran abubuwa gare shi to kasantuwar ba shi din bane shine malaman hadisi suke kira al-muttafiq wal muftariq sunan yayi ɗaya amma mutanen daban-daban ne hajjaju ibn yusuf as-saqafi wannan ma hajjaj ibn yusuf as-saqafi to imamu muslim dan kada a zo ana cewa a ya ruwaito hadisi daga hajjaj ibn yusuf as-saqafi wannan da aka ce yayi kaza yayi kaza sai yake nuna cewa ba shi bane to sai ya zama shi wannan hajjaj ibn yusuf din baban shi ainihin yusuf din ya shahara da waƙe ya shahara yana yin waƙe don haka ana ce mishi yusuf sha'ir to idan muslim ya zo sai ce haddasana hajjaj ibn sha'ir hajjaj dan sha'ir ya karantar da mu wato ka azaci cewa wancan na fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka kamar yadda nake faɗi menene haris yake nufi da cewa yo kai ka ce ka sauke qur'ani a cikin shekara biyu ai qur'ani mai sauki ne wahayi ya fi shi tsanani a nan kuma shi da kanshi yake cewa ya karanta qur'ani a cikin shekaru ainihin uku wahayi kuma a cikin shekara biyu ko kuma akasin haka akasin haka din shine yafi kusanta daidai cewa wahayi a cikin shekara uku qur'ani kuma a cikin shekara biyu domin hakan ne zai bayyana cewa wahayi ya fi tsanani fiye da qur'ani ko to sai malam yake cewa a cikin sharhi nan ashara bil wahayi ila ma tad'ihi shi'a abinda wannan mutum yake nufi da wahayi yana nuni ne ila ma tad'ihi shi'a bi za'miha abubuwan da shi'a take riyawa ƙungiyar shi'a suke riyawa cewa albabu wato maganganun su na banza cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sarra ila aliyyin min alwahayi annabi ya sirranta wa aliyu wasu wahayoyi wa ilmin ghaib da kuma ilimin gaibu ma lam yutli alaihi ghairuhu abubuwan da annabi bai taba nuna wa kowa ba sai aliyu to waɗannan abubuwan su yake nufi da wahayi cewa qur'ani ya koye shi a shekara biyu sannan wahayi kuma da annabi ya koya wa ali wanda ba qur'ani ba ya koya a cikin shekara uku قال القاضي إياد الإمام القاضي إياد يا فدي أجل لتاف إكمال المعلم المجلد فرقو شافي نتريد ثلاثين تكون زوا تريد ثلاثين ترى الله يذكرش قوله القرآن حي والوحي أشد أورده في جملة ما أنكر من قول الحارث abin da ya sa imamu muslim ya kawo wannan riwayar imam muslim na kokarin kawo daga cikin dalilan abubuwan da aka yi inkarin su da harisul a'awa a can baya ka ji ce makaryaci ne an fahimta almajirin sha'abi kuma yake cewa sha'abi fa ya ruwaito hadisi a wurin shi amma yana shaida yana sane da cewa makaryaci ne mun bayyana dalilin ko to anan shine malam yake cewa ai imam muslim na son ya kawo maka banda wannan magana da aka ce yana da rauni a riwaya yana da mummunan ra'ayi yana yin ƙarerayi to kafi kuma imam muslim ya ce to wannan na daga cikin jimilla abin da yasa ake kyama harisul a'awar yana nuna cewa akwai wasu ilmomi da wasu gaibu da annabi ya keɓance aliyu da su wanda ainihin bai karantar da sauran al'umma ba sannan wa shana'atu mazhabihi yana son ya bayyana irin mummunan ra'ayi da mazhabi da wannan mutum harisul a'war yake da shi wa akhadha alaihi da kuma wa alaihi fihi min al da kuma irin ainihin wato zakewa da ƙetare habbi da aka same shi da shi wa tashayyu da kuma shi an cin da yake tattare da shi wal da kuma ƙarya wa mazhabin raf da kuma ainihin mazhabi na zagin sahabbai wato imam muslim yana kokarin ya bayyana cewa wannan mutum harisul a'war dan shi'a ne kuma dan shi'a ne ba wai kai wanda yake dangantuwa zuwa ga kungiyar ba a dan shi'a ne mai munanan aqidoji wa arju an yakuna hadha min akhaff aqwalihi li ihtimali li ihtimalihi sawab faqad fassarahu ba'dhum anna al-murad bil wahyi huna al-kitaba wal khat amma sai al-qadi yace to amma fa da haka ina fatan wannan maganar ta harisul a'awar ta zama tana daga cikin maganganu waɗanda suke da sauƙin muni daga cikin maganganun shi me yasa saboda kuma ana iya juya maganar a yi mata wata fassara wadda ita ce za a ce daidai a ƙarƙashin haka sai a ce kenan maganar ba mummuna ba ce domin wasu malamai sun fassara alwahayu a nan da rubutu da kuma zane kenan in an yi tawilin wannan kalmar yana cewa ne ya koyi alƙur'ani alqur'ani yana da sauƙi ya koya a shekara biyu amma wahayi shine koyon rubutu da zane da makamantansu wahala shi ta sa sai a shekara uku to amma za ka ji malam ya baya ya tattauna dangane da wannan sai ce wa anil khattabi mislahu an samo irin wannan fassara khattabi ma yayi wa wannan kalma ta cewa wahayi abin da take nufi anan shine rubutu qala ibn buraid ibn buraid yake cewa wahayatin wahayan iza ka taba a larabcin aka ce ainihin waha ya yi rubutu yahi yana harawi alharawi yake cewa kauluhu ta'ala fa auha ilaihim an sabbihu malaman da ke kokarin kawar da mummunar fassara daga maganan nan ta harufin gashi har aya ta kawo cewa ai inda Allah yake magana dangane da annabi zakariya cewa fa auha ilaihim sai yayi nuni gare su an sabbihu cewa su yi tasbihi ina ma'anar fa auha ai kataba lahum fil ardi annabi zakariya bai tashi magana da su saboda ba zai iya magana ba sai ya rubuta musu a ƙasa in kana la ya takallam don baya iya magana a lokacin kun ji wannan ainihin na daga cikin fassarar kalmar wahayi da aka yi a wannan wurin wakila auha wasu kuma suka ce ma'ana auha ramaza yayi alama wa qala ba'd al-lughawiyyin wa auha wa'id wa qala yusahibu al-af'al sai ce wa ala hadha falaysa ala al barak kaga in ya gaba wannan fassarar da malamai suka yi ta ƙarshe cewa ma'anar wahayi rubutu to kaga babu wani abin zargi akan harif kenan don yana cewa qur'ani na da sauki don haka na koyi a cikin shekara biyu rubutu na da wahala shi yasa sai da na kai shekara uku kaga ba wani zargi in haka ne ma'anar sai ce wa alaihi barak fi ghairi zalik amma in fassarar wahayi ba rubutu ba ne to nan ne akwai zargi akan shi sai ku ce lakinnahu lima urfa min shana'ati mazhabihi fi ghuluwi tashayyu sai dai kuma saboda irin munanan ra'ayoyin shi da aka sani yana ainihin zaƙewa a wajen shi an ci wadda awahu minal alwasiya ila aliyun da kuma da'awar da suke cewa ai annabi yayi wasiyar cewa in ya mutu aliyu ne zai zama khalifa wasir nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min alwahyi da kuma da'awar da suke na cewa annabi ya sirranta wani wahayi na musamman ga aliyu wa ilmin gaibi da kuma ya karantar da shi wani ilimin gaibi malam yutsule alaihi ghairuhu bi za'mihi aliya wadda suke cewa annabi ya karantar da aliyu wani ilimin gaibi wanda wani bai taba ganin shi ba wa da'awa ba'dhum da kuma wasu ma da suke yin mummunar da'awa min gulatihim daga cikin waɗanda suka fi kowa zaƙewa alwahayi ila ali suna cewa Allah yana yin wahayi ma zuwa ga ali su'i azzan bil haris sai aka nuna nazato ga haris don haka wannan fassara ta wahayi akan a fassara ta da rubutu sai bata dace da shi ba mutum ne an kama shi ya yi sata so uku ta awaki da bunsurai haka ne kana nan ran nan da daddare sai ka fito sai ka same shi wajen sha biyu na dare a cikin garkenka yana tsugune yana tsugune da ya kama akuya ba a tsugune yake kaga tsugunin nan za a iya fassara shi da sata za a iya fassara shi da fitsari amma ya ne dace da shi shi wannan <laughs> ko kun fahimta to shi ne malamai suka ce harin da ya faɗi wannan magana ba dan an san shi da muguwar aƙida wadda za ta ɗauki ɗaya fassarar ba guda sai a ɗauki ɗaya fassara amma kasantuwa an san shi yana da irin waɗannan aƙidojin kuma ya zo yi magana irin wannan ko kun fahimta jama'a shi yasa sai a ce a ah, to ai shi kenan wannan kam san ma na fata an gane ya bayyana ne kawai to shi ne sai malam yake cewa fi azzanni bil harisi kalamihi hadha sai aka yi mummunan zato sai aka ɗauki mummunan fassara akan wannan maganar tashi wa zuhiba bihi zalikal madhhab aka yi mishi fassara na irin wannan mazhabin wa qad unkira alayya mata wa qad unkira wa qad aliyun madda'athu shi'a madda'athu zalika shi kanshi aliyu yayi inkarin waɗannan abubuwan da shi'a suka yi ainihin da'awa a kai domin na son kusan kamar yadda idan kai masani ne game da ilimi na comparative studies game da ilimin addinin kirista za ka san cewa tun zamanin annabi isa fa suka fara ce mishi dan allah sai ya fara musu fada tun zamanin sai na ali ne yan shi'a fa suka fara faɗin waɗannan kalmomin ba wai sai bayan ba aliyu ba ne kamar yadda tun zamanin a gaban annabi isa alaihi salatu wa salam kamar yadda babu ya ba da labari suka fara ce mishi dan allah sai daka musu tsawa ya ce shi ba dan Allah bane ce shi bawa ne daga cikin bayin Allah yace kuma za su ya ci gaba da jawabi to haka a gaban sayyidina Ali suka fara da'awar ire-iren waɗannan abubuwa ai kai ne aka yi wa wasiya da kaza ai kai ne kaza ai kai ne kaza tafiya da ke tafiya ma sai aka samu wasu su suna cewa aliyu Allah ne waɗannan su ne 'yan saba'iya daga cikin shi'a ɗin ka littafin al na al-imam al-allamati waɗannan littattafai jama'a an rubuta su shekara dubu ɗaya da ta gabata sun ruwaito waɗannan maganganu na shi'a kaga wannan الفصل في الملل والأهواء والنحل مع الإمام ابن حزم الأندلسي wannan littafi ya bayyana ƙungiyoyi ne na musulunci duk wata ƙungiya in ka ɗauko sunanta za a ga cikakken tarihinta a cikin wannan littafi da duk abin da ya shafe ta wannan littafi mujalladi uku ne ga kuma littafin al-milal wa nihal na al imamul allama abul fathi muhammad abdul karim ash waɗannan ɗaya daga cikin littattafai ne haka littafin makalatul islamiyina na waktilatul musallina waɗannan littattafai suna bayyana ƙungiya ce ta musulunci da kuma irin aƙidojin da kowace ƙungiya take da su to daga cikin nau'ukan da suka kawo suka ce daga cikin 'yan shi'a akwai waɗanda suka ƙudurta cewa aliyu Allah ne kuma tun a zamanin shi yana da rai suka fara ce mishi anta huwa ya ce man suka ce huwa ya ce man sai suka ce al'ilahu sai ya ce la suka ce bal an taho kai fa kai ne shi ya ce la shi ne sai ya kira wani gwarzon almajirin shi kambar ne ya ce ga mutanen nan eh to ka je ka haƙa min rami mai girma a bayan gari ka je ka tara min busasshen ice ka haɗa wuta gaban-gaban sannan ka zo ka gaya mini ya ya sake samun su me kuka ce ɗazu suka ce gashi ai shi ne Allah ya ce wannan mugun kafirci ne su bari suka ce a'a sai ce duk a kama su da aka kama su aka ɗauke su gaban gaban sai da an tafi da su wuta sai suka ce ban kuwa shi ɗin ne kuwa tun da gashi zai azabtar da mu da wuta dama Allah ne ke azaba da wuta da ya jefa na ɗaya ya jefa na biyu sai sauran suka sallama cewa ya tabbata Allah ne don dama Allah ne yake azaba da wuta an saba mishi shine har wannan shahararriyar waka Ali da yake cewa walan mara aitul amra amran munakkaran ajabtu nari wa da'awtu qambara a lokacin da naga al'amarin yayi muni nasu sai na kunna wuta ta na kira kambar nace a zo a saka mutanen nan a ciki to kaga ire-iren waɗannan maganganun munanan maganganu ne waɗanda sayyidina ali Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda shi da kanshi ya yi inkari a kansu hakanan zagin abubakar da umar sayyidina ali ya yi musu inkari hakanan da'awar fifita shi akan abubakar da umar sayyidina ali ya yi inkari hakanan da'awar shi ke da cancantar kujerar khalifanci fiye da ainihin abubakar da umar duk na ali ya musu inkarin waɗannan abubuwa to shine sai mala yake cewa wa qala ibn abbas sai ibn abbas ko cewa yake yi la wahaya illa alquran babu wani wahayi sai alquran wa la'allahu fahima min alharis ma'ana munkaran fi ma aradahu ibn abbas da ya faɗi wannan magana a zahiri ya fahimci waccan mummunan ma'anar ce da haris yake nufi tunda ya ce qur'ani ya karance shi a shekara biyu wahayi kuma a shekara uku kenan ibnu abbas yana fahimtar wannan mutumin yana nufin akwai wani abu wahayi banda alqur'ani sai ce ba wani wahayi sai alqur'ani ina fata an gane قال الجامع عفى الله تعالى عنه هذا الذي ذكره القاضي رحمه الله تعالى في توجيه كلام الحارث هو malam muhammad ali adam yake cewa wannan maganar da alqadi iwal ya faɗi cewar fassarar da ta fi dacewa da magana haris yana nufin wahayi da irin waɗannan munanan abubuwa da suke dangantawa aliyu sai ce wannan fassara ita ta fi dacewa da shi li'annahu huwa allazi yu'ayyiduhu al-asran al-madhkuran ba'dahu saboda asarai guda biyu waɗanda al-imam muslim ya ambata a bayan wannan asarin na farko duk suna ƙarfafa haka kuma ma ai abin da zaka sake dubawa shin menene yasa muslim ya kawo magana haris ya kawo ne don ya yabe shi koko don ya nuna mutumin banza ne ya kawo ne don ya nuna mutumin banza ne ashe wannan yake tabbatar maka da cewa ma'anar ta banza ita ce musulun yake nufin ta dace da shi kuma haka maganar take ina fata an gane wa amma ma katabahu sa'ibul hamil mufhim min hamli kalamihi ala annahu arada bil wahyi as-sunnah ثم طول fi تقرير zalika akwai wani malamin shi kuma da ya tashi fassara wannan magana a cikin nashi sharhin sahih muslim din sai ce a abin da haris yake nufi da sunna ai abin da yake nufi da wahayi sunna yake nufi kenan yana cewa ya sauke qur'ani a shekara biyu sunna kuma a shekara uku sannan malamin ya tsawaita yana ta kare wannan fassara sai malam yake cewa fa min ma la yuntafatu ilayhi wannan magana bai kamata ma ta zama cikin maganganun da ake waiwaye ba raji'ahu wa ma kataba fi hamishihi tara taqriran tamajjuhul asma yace in ka koma ka karanta wannan littafin nashi a shafi na sha shida musamman abubuwan da ya rubuta a ƙasan wannan hadisi za ka ga munanan maganganu waɗanda kunnen ka zai yi wurgi da su wa tarfuduhul afham sannan kuma ainihin wato fahimtar ka za ta watsi da waɗannan maganganu gaskiyar lamari jama'a haris al'awar mugun ɗan shi'a ne wanda yake munana kalmomi ga Allah da manzon Allah don haka bai halatta a karɓi riwaya a wurin shi ba dalilin da ya sa musulun ya kawo asalin shi domin musulun ya ƙulla babi ne don ya bayyana tonan asiri ga mutanen da suke da aibi imma suke da mummunar aƙida kamar shi haris al'awar imma suke da rashin habda imma suke da wata matsala wadda take ta wajabta a ƙi karɓan hadisinsu saboda haka an tambaye ka me yasa ba a karɓan hadisi wurin harisul a'awar me kamata ka ce sai ka ce ba a karɓan hadisi a wurin shi saboda rasidu ne habis mugun ɗan shi'a ne mai munanan kalmomi karka ce kawai saboda ɗan shi'a ne domin kawai cewa ɗan shi'a a musulunci ba dalili ne akan cewa ba a karɓan hadisi ba domin cikin hadisan da muke karantawa nan da kuma waɗanda za a zo a ci gaba karantawa akwai ruwayoyin waɗanda suke shi'a don a lokacin shi'a ba ta ɗaukar irin ma'anar da take ɗauka a yanzu a wancan lokaci shi'a siyasa ce kawai shine wannan yana goyon bayan aliyu wannan yana goyon bayan mu'awiya a lokacin shi'a ba aƙida ba ce dukkansu su ɗaya ba wani wanda yake da saɓanin wata aƙida amma sai dai wannan aliyu yake goyon baya wannan kuma yana goyon bayan mu'awiya a ban haka a wannan lokaci don an ce wa na dan shi'a kaza ne wannan ba dalili ba ne a kan sai a ƙi karban hadisi a wurin shi ko kun fahimta ba to amma daga lokacin da shi'a ta rikide kuma ta zama aƙida ce wadda take cin gashin kanta daga sauran aƙidoji da musulunci game da ƙur'ani game da hadisi game da ahalin baiti game da sahabbai game da al'umman musulmi game da jihadi game da mu'amaloli da sauran fatoyi da sauran al'ummar musulmi to daga lokacin aka ce wa mutum ɗan shi'a an soke shi kaga dai shi'a suna da wata aƙida daban daga aƙida da musulmi suke da ita dangane da alƙur'ani sun ƙudurce wani abu daban shi suke nufi da sunna saɓanin abin da sauran musulmi suke nufi sun ɗauki ahlul baiti da matsayi daban daga matsayin da sauran musulmi suka ɗauka yan shi'a sun ɗauki malaman fiƙihun mu irin su Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad da makamantansu da mummunar magana sabanin maganganu na alheri waɗanda ainihin al'umma musulmi suka su da su to a ƙarƙashin wannan kenan kar ka taɓa hujja da waɗannan irin maganganun da kake jin ake cewa ai malaman hadisi suna karɓan hadisi wurin ɗan shi'a to kuma sai ka zo ka ce a wannan ya nuna ashe ba su da matsala kenan a'a abin da ake nufi da shi'a a wancan lokacin ba shi ne abin da shi'a take ɗauka a yanzu ba kaga dole sai ka nasu kenan in ba haka ba sai ka zo kai ta shirme kai ta badan ma saboda an samu ire-iren waɗannan mashirmanta ɗin a cikin waɗanda ke danganta kansu cewa su ɗalibai ne na ilimin hadisi a irin waɗannan zamun sai ce a to tun da dai ma har a zamun nan da ana karɓan hadisi a wurin su me yasa yanzu ba za a ci gaba da mu'amalantar su ba ko a ce abin da ya sa ba za a ci gaba da mu'amalanta su ba saboda sun sauya daga yadda aka san su a wancan lokacin in a wancan lokacin ne bangaren aliyu da ɓangaren mu'awiya suna faɗa da juna amma sun san cewa faɗa ne na mulki in an ga juna za a yi sallama za a ainihin bi juna sallah za a mu'amalanci juna za a yi komai za a ba wani abin nan sai dai kawai an tashi magana shugabanci ne wannan ce a wane ne shugaba wannan ce ƙarya kake makiyin Allah wane ne amma wani na cewa Allahu akbar sai kuma wancan ya bi shi ba kuma wanda zai kafarta wani a cikin su amma matsala ce kawai ta siyasa to kaga a wannan lokacin waɗanda suke bayan aliyu sai suka fi shahara da 'yan shi'a to abu da haka sai ke ce musu 'yan shi'a ashe kenan abin da za ka ɗauka haka ne a yanzu 'yan shi'ar yau suke ba haka suke ba to don haka bahaushe ya ce idan kiɗa ya sauya sai rawa ta sauya kamar yadda muke bawani a jiya fatawa tana sauyawa da gwargwadon wuri fatawa tana sauyawa da gwargwadon mutane fatawa tana sauyawa da gwargwadon yanayin zamanin da ta samu kanta don haka fatawa ba a bace wadda take tsayayya ba ko kun fahimta jama'a Allah maraukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam to rike su insha Allah za ka yi su bari mu karasa wannan wa haddathani hajjaj ibn sha'iri haddathana ahmad ya'ni ibn yunus haddathana za'ida an al-a'mash an ibrahima anna al-harith qala ta'allamtu al-qur'ana fi salati sinin mun karanta wannan ko eh, su ne asaran da ainihin al'imam muslim yake ishara guda biyu waɗanda ainihin muslim ya kawo bayan wancan na farko wa haddathani hajjaj qala haddathani ahmad وهو ابن يونس حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم أو أن رواية إبراهيم ce an تهمت حارث الأعور cewa da mummunar aƙida yana da ainihin wato mummunar ra'ayi gashi nan malamai suka ce ittahamahu nasu bi su'i ko malamai sun tuhumce shi cewa yana da ainihin wato mummunar ainihin wato mummunar ra'ayi wa fasadi aqidatihi da kuma lalacewa aqida haisu kana yaghlu fi tashayyu saboda ya kasance yana zakewa yana wuce wuri a wajen goyon bayan sayyidina ali ina fata an gani a ahlus sunna ba sa kin sayyidina ali ba sa kin al ba sa kin al sai dai ba sa wucewa da su matsayin da ba nasu ba matsayin su matsayin da Allah ya aje su su ne su ahlu baitu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daraja su bata kai ta manzon Allah ba balle daraja su te daidai da manzon Allah balle daraja su tafi amma in ka koma sai ka ga menene Khomeini yake faɗi a cikin littafin tahrirul wasila ko kuma menene Khomeini yake faɗi a ainihin a cikin littafin al-hukumatu al-islamiyya ina fata an gane a cikin littafin alhukumatul islamiyya na Khomeini gashi gashi wannan bugun Iran ne alhukumatul islamiyya a shafi na hamsin da biyu na wannan littafin barka ji abin da Khomeini yake faɗi a babin da ya kulla ya sanya mishi suna alwilayatul takwiniyya yace wa inna min daruriyati mazhabina haƙiƙa yana daga cikin tabbatattun aƙidojinmu anna a a'immatina maqaman limamanmu na shi'a suna da matsayi la yablughu malakun muqarrabun mala'ikan da ke kusa da Allah baya kusantar wannan matsayin wala nabiyyun mursalun haka annabi manzo bai kusanci wannan matsayin ba ga wannan magana ga ta nan zaka ga na ja mata layi a cikin wannan littafi wannan littafi ina mallakar shi kusan shekara talatin da ta gabata ba shi to wannan na daga cikin abubuwan da Khomeini ya rubuta kuma ya kudurce to kaga idan har za a ce limamai suwa ne ne limaman shi'a na farko suna farawa da sayyidina ali na goma sha biyu na karewa da almahabin muntazar mahabi wanda suke sauraron zuwan shi to waɗannan limamai goma sha biyu wanda na farkon su kaga aliyu ne suke cewa suna da matsayi a wurin Allah matsayin da mala'ika da ke kusa da Allah bai kai ba annabi manzo kama annabi Muhammad kama annabi Musa kama annabi Ibrahim kama annabi ne duk ba su kai wannan matsayin ba to kaga idan har wannan ne shi'anci to wannan kafirci ne da maguzanci ne wannan aƙidar ba za a karɓi ruwaya a wurin shi ba ba za a karɓi hadisi a wurin shi ba kuma ba za a bi shi sallah ba domin wannan ba shi da bambanci da duk wani ba guji domin kowane ne ka fifita a kan annabi manzo kowane ne a cikin halitta Allah kowane ba ahalin baiti ba kowaye to ka kafirta don haka wannan magana idan ka koma ka ɗauki littafin ashifa sai ka ga alƙadi iya ya ƙulla mata babi sukutin da guda ya ce wa naqta'u bi taksirin rawatan muna yanke hukunci yanke cewa rasu ba in shi a kafirai ne don me yake domin suna fifita fi tafdilihim a immatihim alal anbiya saboda fifitawar da suke limamansu akan annabawa jama'a kun ji wannan idan har kun fahimci wannan maganar da kyau daga nan ne za ka gane ashe hatta da awar haɗin kai da ake yanzu to 'yan shi'an najeriya kaf suna ƙarƙashin shi'anci ne na khomeini kuma sun amintu da waɗannan aƙidoji da khomeini yake domin yau shekara goma sha shida ko sha bakwai da ta wuce sale zariya da kuke jin labarin shi ko kuke jin shi a rediyo ya zo ya same ni yana so wai ya kawo hujja na wannan magana na ce mishi madalla sai ne keɓe na ce a sai dai a cikin jama'a an yi sallah a zahar menene dalili sai ya ce wai saboda annabi ya ce ai inna al'anbiya innal ulama a fi ummati ka anbiya bani isra'il malaman cikin al'ummata ta wai kamar annabawan bani isra'ila ne na cewa ya ruwaito wannan hadisin waye inganta shi tunan zai ce mini ai da yadda ku kuke yi da yadda muke nace ce a amsa min waye ruwaito shi kai dai ba gaban annabi ka zauna ka ji ba to a ina aka samo shi kuma malaman hadisi ya taba inganta wannan hadisi to nan ya kasa gaba sai nace mishi to al-Imam Suyuti a cikin littafin Al-La'aliqul Masnu'a fil ahadith al-mawdu'a ya ce hadisin ƙarya ne sannan a yanzu baya baya a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa Nasiruddin al-Albani ya ce hadisin ƙarya ne batil mujalladi na farko akwai wata hujja ga maganar yace babu nace to hadisin da yake hujja ne sannan habbaza kaddara cewa shi hadisin ya inganta ulama ummati ka an biya bani isra'il abinda hadisin ke cewa malaman al'ummata kamar annabawan bani isra'ila ne shin kama ya ce annabi bai ce malamai sun fi cewa ya kama kuma in ma ya tabbata menene aikin annabawa a cikin bani isra'ila shine yada da'awar da annabi musa babban su wanda yake manzo ne yayi kenan ana nuni kenan a hadisin cewa malaman wannan al'ummar suna nan da yawa domin yaɗawa da fassara saƙon da annabi ya zo da shi ba wajen baraja ce ake kwatanta su ba wajen gadon aikin da yaɗawa a ƙarƙashin wannan in ya zama yanzu a najeriya babu wanda 'yan shi'a suke jin yana da karatu kamar sale zariya don haka shi suke sa barusan shiga shi na a rediyo duk juma'a irin hayaniya da tatsuniyar da take kan shi kenan da kake tunanin waɗancan da suke sa bandar uku aka suna yaudarar kansu wannan addini da ilimi ake kare shi shi yasa ɗaliban ahlus sunna ku tashi ku yi karatu karatu jirjirjan a irin wannan karatu kawai ka ji karatu a kaset ba kanka yana rawa kana ɓarin jiki kana natsu je ka yi karatu karatu ya shiga cikin jikinka ya dahu ka yi karatu da gaske sai sa maganar yawo da kaset an na nimanci hira haɗa malamai faɗa duk ba naka ba ne alkitabu samiru littafi ya zama shine abokin hirarka amma matuƙar kuka ci gaba da ruɗin kanku saboda kawai za ku taru da magariba a karanta muku min minhajul musulun ko bulogul marafi ko kenan hayaniya ilmomi na usul ba kwa su ilmomi na sciences waɗanda da su ne za ku dafu ku zama malamai za ku rena kan kuran da malanta ta kama ku Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sau da haka jama'a kun ji na malam kake mene mai tambaya

a'a ai abin da muke magana ana magana yaya abin ya fara yaya al'amarin ya fara al'amarin ya fara ne fada ne na siyasa da ya tafi ya tafi ya tafi shine sai ya juye sai matsala kuma ta juye ta zama ta addini kamar izala a Najeriya sanda suka fara fada fadan na menene na siyasa ne wannan yana ganin wannan ne shugaba wannan yana ganin wannan ne shugaba da abin ya tafi fa sai juya sai ya zama addini in wannan ya saki hannu a sallah sai wannan ya ce ba daidai bane in wannan ya rungume sai wannan ya ce ba daidai bane wannan ya sallama ɗaya sai wannan ya ce ba daidai bane wannan ya biyu sai wannan ya ce ba daidai bane ina fatan kun fahimta ma'ana asalin abin menene siyasa ce to daga baya kuma fa sai koma sai zama aka mai da shi addini to in aka ce har an tsaya an ce wani Allah ne to yanzu abin ya sauya daga yadda ya faru to a lokacin ne malamai sai su ce to wane ya kafirta amma da farko kawai wane ya ce shi kaza ne wane ya ce shi kaza ne siyasa malamai ma ruwansu ba su ce ka kafirta ba abin da ya shafe su saboda me ba matsala ce ta kafirci da musulunci ni na ganin wani ne khalifa kai kuma kana gani ko kuma ni na ganin wani ne shugaba kai kana wannan ba matsala ba ce ba ita ce matsala amma wani Allah ne wani eh Allah ne to wannan kaga aqida ta shi ta rubuta komai ma ta tarwatsa shi Eh. Eh. a ah, maganar ukuba da sayyidina ali hatta abokan shi ai sun ce ba haka ya kamata ai domin imam al-bukhari ya ruwaito abdullahi dan abbas yana kufa aka zo aka ce mishi sayyidina ali ya kama mutanen da suka allantar da shi ya kona su da wuta sai ya ce kash ba ni ne da ba zan musu haka ba saboda na ji annabi na cewa babu wanda ke azaba da wuta sai wanda ya halicci wuta din saboda haka abin da sayyidina ali na kona su din malamai ba su ce daidai ba ne ma'ana lallai sun cancanta hukuncin ridda don za ka zo ka ji yanzu in karatun mu lokaci yi. waɗanda ke faɗin ire-iren waɗannan maganganun ga aliyu kashe su ake tun a wancan zamani bayan shi aliyu khulafa sun ci gaba da kashe su to amma kisan sai a yi kisa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay wa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dabahtum fa ahsinu al-dhabha Allah ya ya ya wajabta kyautatawa akan komai in kisan kai ya kama za a zartawa da mutum sai a kyautata wajen kashe shi in dabba ce za a yanka ta a kyautata mata ka a samu wata kura da wuka a ta dabara mata a ta dabara mata sai ta biyo kanshin lahira a ce kai wato wukan nan ko kun fahimta jama'a tun farko ya zama wukan wasan ce ana sawa fit an yanke ta haka duk wanda za a kashe ha idan kun fahimci wannan jama'a hukuncin kisa ne ya hau kansu sai dai hanyar da aliyu ya biya kashe shi ne malamai suka ce da ba haka ba ko malaman zamanin shi suka faɗi abokan shi su Abdullahi dan Abbas tare da cewa suna cikin kungiyar tashi su ma hadisi yana cikin al bukhari Allah madaukakin sarki ya taimaka eh ha to kafirci kuma sai ka tambayi kafiri yanzu wanda kafirci yake ji da yake cewa Isa dan Allah ne wani ne ke tambaya wanda su suka ji da suka ce kafiri in yana kafirci shi ba a tambaya ya kake ji wa alaikum salam Eh. Eh. ba hujja zai ba shi yana iya tantancewa ne ai dama suna zuwa ne don tattara riwayoyin kawai cewa a nan bai yi shigantaka ba amma a can ya yi. ko ɗaya ai dama yana da riwayoyin ai waɗannan da ke wannan halin banza in dai riwaya ce ingantacciya ko da an ji ta a bakin su to ba su kaɗai za su zan sun ruwaito ta ba zai zama dama ana da ita amma ana so ne a bayyana wa mutane wane ma ya ruwaito kai in daga gare shi ka ruwaito ka watsar da riwaya shi eh, Allah maraukakin sarki ya taimaka wa haddasana qutaybah ibn sa'idin haddasana jarirun an hamza an hamza zayyad قال سمع مرة الحمداني من الحارث شيئا مرة الحمداني ونمال من دقت تكين لما مقباتا يا تقضوا ورن حارث يا أينه جوان أبو فقال له سيتي دشي اقعد بالباب زوناك جراني أقوفا نا فاتا أنقاني قال كو فدخل مرة في مرة يشجع تكين جدا wa akhadha sayfahu ya ɗauko takobin shi qala mai riwaya shine hamzatu zayyar yace wa wa'ahassan harisu bi sharri sai haris ya fahimci to akwai sharri zai biyo baya fa da ya ji motsin ana gyara takobi fa zahaba sai tashi ya tafi ya gudu na fata an gwani shi wannan murra din asalin cikakken sunan shi murratu ibn sharhabil al-hamadani as-saksaki haka ake karanta sunan as-saksaki ina fata an gane abu isma'ila al-kufi an san shi da murra to sai suke ce mishi murratul tayyib da murratul khair ari mishi haka ne saboda yana da matukar kula da ibada an ce ya koyi karatun hadisi a wurin sayyidina abubakar da umar da ali da abu zarri da uzaifa da abdullahi dan mas'udin da abi musa al-ash'ari da zaidu dan arqam da alkama dan kais da waɗansu su shi kuma daga cikin almajiran shi akwai Isma'il dan Abi Khalid da Isma'il Siddi da Usaid dan Abdurrahman da kuma Zubair al-Yami قال إسحاق ابن منصور عن ابن معين ثقة يا حياة ما إن يكي شي مرة إن متون أرزقيني متون كركيني عشان اللي سكي كما غنغنون أينهم الهيري أكنش إجل يكي تابعي ثقة تابعيني متون كركي وكان يصلي في اليوم والليلة 500 ركعة raka'a da yini biyar yake tsakanin dare da yini nafila abidi ne wa qala ibn an abihi lam umar wa qala huwa wa abu zur'a riwayat wa umar mursala gashi nan malamai suka yi ta maganganu akan shi wa qala fi taqrib a cikin littafin taqrib ta tahzib ibn hajar yace thiqatun abidun amintacce ne kuma akwai kula da ibada to shine wannan zindiki ya ta hada su shine yace ina zuwa ya je zaro takobin shi da shi wannan zindikin ya ji sai ya tashi ya gudu ba ma haka malamai suka ce in ba ku manta ba ku je ku sake saurare a cikin laccata da ne na sanya mata karan bana maganin zoman bana a cikin ta na yi muƙaddima da cewa daga cikin 'yan bidi'a kaf babu mai munin kalma irin ɗan shi'a ya fi kowa munana kalma amma kuma su matsorata ne daga cikin 'yan bid'a kuma babu waɗanda suke da jur'a da ƙarfin halin su yi magana kuma suna da taurin rai sai khawarij ɗan shi'a yana da tsoro ko yanzu ka duba don haka kullum yana tafiya da addinin taƙiyya da ya ga ta ɓaci kenan sai ƙoƙarin backsliding ko kuma ya ƙoƙarin bayyana ai shi da kai ɗaya ne amma khawarij a idan ka zai dube kai kwantsama maka a shari'a faɗa asalin da ba abin da ka son kuma ya ce mai shi da ma jira yake ya kashe ka ko ka kashe shi amma shi dan shi'a bai yadda ya mutu akan abin da yake a kai. so da haka ku kiyaye ku je ku saurari musamman na karanto muku wannan daga majmu'ul fatawa ba manta Allah madaukakin sarki ya kiyaye malaman hadisi duk sun ruwaito hadisi daga shi ainihin wato murra din a cikin sahihu muslim yana da hadisai guda uku hadisi na ɗari da saba'in da uku da hadisi na ɗari shida da 28 da hadisi na 2481 na fata an gani Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kun ji jama'a wa haddathani ubaydullah ibn sa'id haddathana abdurrahman ya'ni ibn mahdi haddathana hammad ibn zaid an ibn aun qala qala lana ibrahim ibnu aun shine abdullahi dan an dan arbatan dan eh, na'am ah, dan arbatan abu aun al-basri thiqatun sabt mutumin kirki ne amintacce yake cewa qala lana ibrahim malamin mu ibrahim an-nakhai yace da mu iyyakum wal mughira ibn sa'id ahir ya ku jama'a ku daina saurare ku daina karban hadisi daga mughira dan sa'id wa aba abdurrahim da baban abdurrahim fa innahuma kazzabani su biyun duk makaryata ne guda biyu yana da kyau mu tsaya mu tattauna tarihin waɗannan mutane guda biyu da ainihin ibrahimun naha'i ya ainihin ce makaryata ne sai dai ane mana isharar lokaci ya ƙure amma duk da haka bari mu ɗan fara tattaunawa in ya so sai ya zama mun kwana a kai kuma yana daga cikin abubuwan da insha Allahu ta'ala za mu tashi a kai a karatu na gaba والمغيرة ابن سعيد هذا هو البجلي أبو عبد الله الكوفي cikakken sunan shi shine Mughiratu dan Sa'id al-Bajali ana mishi alkunya da cewa baban Abdullahi mutumin kasar Kufa ne ta Iraq Ar-Ratubi ɗan dan Shi'a ne mai zagin sahabbai al-Kazzab babban matsaliyaci qala Hammad ibn Isa al-Juhani Hammad dan Isa yace حدثني أبو يعقوب الكوفي سمعت المغيرة بن سعيد يقول أبو يعقوب يكي ناج مغيرة بن سعيد كتيا يا جماعة إبراهيم النخ إن يكي غرغبين طالبان شكوي أهنكلي دجا مغيرة بن سعيد karku أنت إمام مسلم هنا ta وأنني mana waɗannan ne domin shaida akan cewa duk mutumin da ya zan yana da muguwar aƙida in dai ana karɓo hadisi wurin shi a bayyana wa mutane don su guje shi kamar yadda duk mutumin da yake sai da jabin kaya idan za ka tura ɗanka faro kaya da za ku zuba a shago dole ne ka gargaɗe shi ko amma ka san ba wata alaƙa ka ba ruwanka da shi saboda haka wannan malami ne ke gargaɗin ɗaliban shi ku kula mughiratu ɗan sa'idu ɗin nan ku daina ainihin karɓar hadisi a wurin shi sai abu ya ya ce ya taɓa jin mughiratu ɗan sa'idu ɗin ya yana cewa fa'altu aba ja'farin kaifa asbahta na tambayi abu ja'far na ce mishi ya kawai gari an fahimta na tambaye shi ya kawai gari qala sai ce asbahtu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khaifa na waye gari cikin tsoron manzon Allah wa asbahan nasu kulluhum bi rasulillahi amma mutane sun waye gari gaba ɗaya suna cikin aminci da manzon Allah amma ni na waye gari cikin tsoron shi yanzu wannan muna da ladabi ne ga manzon Allah ko ba muna da ladabi ba to kaji irin kalmomin nasu wa ruwa an sha'abi annahu qala lil mughira har yau al imam sha'abi yace wa mughira din nan ma fa'ala hubbu ali qala fil ibam wal asab wal uruq wa qala shababa har wa yau a lokacin da sha'abi ya tambaye shi yake ce mishi ƙaunar aliyu tana ina ne sai ce tana nan a cikin ainihin ƙashi da ɓargo da jijiyoyi wa ƙala shababa sai shababa ya ce haddasana abdul a'la ibn abul masawir سمعت المغيرة ابن سعيد الكذاب عبد الأعلى أن أبي المساور يتي ناجي مغيرة أن سعيد مكريتي يقول لنا تيواه inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan menene fassara ta sai ce inna Allah ya amuru bil adli am Allah yana umarni da adl to adl adalci shine Ali wal ihsan Fatima wa ita'i dhil qurba ita'i dhil qurba kuma sai ce al Hasan wal Husayn wa yanha anil fahsha'i wal munkar sannan Allah na hani game da alfasha da munkar kala sai ce fulanun afhashan nas wal munkar fulan sai ce wane shi ya kowa alfasha cikin mutane wane kuma shi ne ainihin munkar ɗin ta faɗi wasu cikin malaman magabata an fahimci wannan da kyau to kun ji wannan mutum da malam ibrahimu naka yake kwabar ɗaliban shi yanzu daga wannan ya kamata ka tsaya ka fahimci darasin da muke tun farko cewa imamu muslim dama yana magana ne dangane da tona asirin ire-iren waɗannan mutanen banza a riwaya cewa wajibi ne kuma imamu muslim yake cewa ba wai kan shi farau ba a tun farko haka ne malaman hadisi suke yi da haka jama'ar musulmi manhajinmu na ahalus sunna wanda muke bin tafarkin salaf wannan yana daga cikin karatuttukanmu duk mutumin da ya zama yana da wani mugun hali ko mugun ra'ayi ko muguwar aƙida muna fallasa asirin shi matuƙa